idan ka duba sakara kudu da ya wuce ga wanda mutum ya yi yi da albarkacin allah sakara kudu ga insha allah mun yi ruwa ne mun ba mutane da yawa ruwa mu ba mu ce baka jefa muna kuriya ba don shi ba mu baka abin da ya kamata domin san dai mun 'yan gane ne don muna raba muna raba ne ke kowa da kowa shi ko kakakin ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp na na akufa ado mai suna mustapha abdulhamid cewa ya yi yana ganin 'yan ghana suna da hurumin kawo canji a rayuwarsu a zaɓen na gobe laraba bakwai ga watan disamba ina so mutuna da mutane kaman politics ba addini ba ne bi mana in ka mutu ba tambayan ka wani ne da kake ko wani ne kake ko an tambaye ka sallah da zaka da azumi da sauransu don shi politics muna yin politics domin mu samu amfani da cikin duniya gani ba yin politics bayan politics kana jin yunwa ba ka da aiki ba ka ka biya light bill ba ka ka biya school fees ba ka da kudin koko daga da'iman kana jeyan yan waye mu musulmai Allah na ce mana cikin alkur'ani wai ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsi in alheri ya zo gare ku ya fito gani Allah ne amma in damuwa ya kai ku wallahi ya fito da kanku ne alkur'ani bai yi karya a nasa bangare dai shugaban kasa john ramani muhammad ya ce duk da irin ayyuka da suka yi sun san sarauta ta allah ce Allah ke sarauta na ni ke ba da iko na ba ba da ƙarfi na ba ba da kyau na ba aikin Allah ne. da yake mai da martani kakakin na madugun 'yan adawa mustapha abdulhamid cewa ya yi akwai wasu za su zo muku suna kiran sunan allah cewa shi ne ke bada sarauta amma kuwa a cikin alkur'ani allah bai bada shugabanci ga azzalumai so when they come to you and they say allahumma malik mulki it is allah who makes leaders tell them that, that in the quran there is the condition for who a leader is leadership does not include the wrongdoer wallahi wallahi wallahi mutanen ga wallahi azzalimai ne azzalimai ne na ce azzalimai ne na ce Allah ya rusa mulkin su to duk da irin wayannan faɗe-faɗen da masu fashin baki sun ce masu kada ƙuri'a a ghana sun riga sun yanke wa kansu hukunci inda za su ba da ƙuri'un nasu baba ya kuma kiri sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc